Ga alama dai har yanzu zaben fidda gwani na ɗan takarar gwamnan Katsina a jam'iyyar APC ya bar baya da ƙura, domin kuwa wasu daga cikin waɗanda suka sha kaye a zaben ne ke ci gaba da ƙorafin mayar da su saniyar ware tun bayan kammala zaben. Dr. Mustapha Muhammad Inuwa tsohon sakataren gwamnatin jihar ta Katsina kuma shugaban farko na jam'iyyar APC a Katsina na cikin jerin 'yan takarar kimanin takwas da suka nemi jam'iyyar ta APC ta basu tikitin takarar gwamnan jihar na Katsina a zaben baɗi idan Allah ya kai mu. Mu ba mu da zaton cewa za a yi wani abu wanda zai kawo na ƙasa akan wani tafiya. To amma shin duk yadda kai kake so ba a neme ka ba. ba a yi shawara da kai ba sai ma ta kai ga kaji ana maka zagon ƙasa duk wani wanda kake da shi sai ana bin shi ɗaya ɗaya ɗai ɗaya ana cewa su tafi ana cewa kaza ana cewa kaza ai wanda ma faɗa ce ko da mu ko ba mu za a ci zaɓe to kaga ashe dole mu jira mu sa ido tunda muna ganin kila kamar yadda ake cewa ba a san hidimar da mu kuma ana tunanin ko da mu ko babu mu ba za a ci zaɓe kamar yadda ake faɗi shi fa zaɓe al'umma ke yin shi kuma ya kamata mutane musamman a zamanin nan na yanzu mu gane cewa jama'a fa a yanzu sun san menene yake musu daidai sun san menene ba daidai ba Wannan ta sanya masu kula da lamura ke cewa akwai babban kalubale a gaban jam'iyyar ta APC Katsina, amma mataimakin shugaban jam'iyyar a jihar Alhaji Bala Abu Musa wana cewa. Tun bayan da aka gama zaɓuɓɓuka an nan tsaya aka huta saboda lokacin da aka gama zaben gwamna sai aka shiga zaben maganar shugaban kasa saboda haka dukkan jam'iyyar jihar Katsina suka kama hanya suka tafi domin zaɓe sakataren gwamnati har da shi muka je yana cikin national delegate na dan Musa local government da shi aka yi zaɓe da shi kuma muka dawo kuma bayan mun dawo kowar jam'iyya ta jihar katsina ta kirawo shi karkashin mai girma gwamna da sauran 'yan takarkari bisa al'ada in ka nemi abu baka samu ba idan daɗi a ce a yi hakuri so ba an ba da hakuri bane bisa ga an zalunce ka aka ba juna hakuri aka kuma yi niyyar yin ta a gaba ni ban ji wani ka tsiyo daga bangaren sakataren gwamnati kuma sun haɗa ɗan takarar mu na gwamna a Kaduna sun ƙara tattaunawa hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan jam'iyyar PDP mai hamayya a jihar ta Katsina ke kushe gwamnatin jihar saboda ta ciyo bashin kimanin naira miliyan dubu takwas da ake aiwatar da ayyukan gina gadoji guda uku a birni da kewayen katsina. A lokacin da ake gada a lokacin ne babura suke yawa na 'yan ta'adda suke ebowa babur 200-300 ya zo ya shiga gari wannan kuɗin in har za a iya zuwa a je a ciwo wa'annan bashi to abin da ya kamata a yi da batun kuɗin nan wurin tsaro yanzu in ka taho ni na hidi maka matazu local government local government ita ce ba mu da 'yan sanda isassu ba mu da sojoji isassu mu idan an taho boda muke da an taho wurin za su taho a jihar katsina ba flyover ba ce ba jihar katsina in ka zo akwai titi honorable zaraddin babba mazoji kenan jigo a jam'iyyar pdp a jihar katsina sai dai kwamishinan ayyuka na jihar yaƙi ba da ƙarin haske ko cewa uffan dangane da wannan batu na aikin gina gadoji a birnin da kewayen katsina mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria